Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyan dambari, kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. bari mu fara da tambaya kan kyandar biri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya malam ango malamin makaranta na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka. Ah, jama'a Assalamu alaikum wannan tambaya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri ya yi kan wannan cutar da aka gani a wayansu ƙasashe ah, ta biri mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a ƙasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Uh, ita dai wannan cuta ta biri wacce ake kira a Turanci monkeypox pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta da biri ita kwayar cutar virus ɗin da ke kawo wannan cuta ta bari ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kau da wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane ɗauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Um, wannan cutar ta dabbari ta fara bulla a mutane ne a ƙasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro ɗan wata tara bayan bullarta a democratic republic of congo a kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a ƙasashe kamar su liberia nigeria da kuma sierra leone Uh, bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin goma sha biyar tsakanin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya a takaice dai wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya amma abin da ya sa yanzu aka ta bayani a kanta saboda bullarta a ƙasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko 'yan rani amma ba tsananin su ɗaya ba bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko 'yan rani ba suna ne ta yadda alamominta ke faruwa kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi sannan kuma sai kasala ciwon kai da yawan gajiya idan mutum ya harbi da cutar yakan ɗauki kimanin kwana biyar zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar ya bayyana amma mafi akasari dai a tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma sha hudu mutum zai iya nuna alamun wannan cutar kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko 'yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa amma ita wannan cutar tana kawo ah, kaluluwa bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya bayan kaman kwana ɗaya zuwa uku sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa sannan su fashe sai kuma su yi tabo bayan kaman sati biyu zuwa sati hudu za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane saboda ita ana ɗaukanta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na ƙurajen da suka fito daga wannan cutar saboda haka um, irin wannan ma'amala ta kud da kud tana yada cutar tsakanin mutane sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birrai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa ya yana haɗarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba uh, yanzu haka an samu bullar cutar a ƙasashen turai da kuma amurka uh, wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba wanda yake da hankalin duniya amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alkalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato who ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta covid-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alkalima ba su tabbatar da cewa ana daukanta ta hanyar mani ko kuma ruwan gaban mata ba amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna ya allata haduwa ne ta fata da fata yasa cewa cutar take ci gaba da yaduwa idan mutum ya sami wani kurji da bai ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandan biri ko kuma ba irin ta a duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya yana da kyau mutane su je su duba duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke damunsu da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da malam ango malamin makaranta sai kuma ansar malam sani ali mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar rano da ke jihar kano idan mai tambayar na tare da mu ga ansar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo kwanan baya wurin farfesan tarihi a jami'ar bayar ta kano tijjani muhammad naniya wanda ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله rahim ita إتا kamar yadda aka nemi sani duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake a kasashen hausa bakwai wato tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shine sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkansu. yayayan bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda to a 'ya'yan bawo ɗin rano shi ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi zamna kogi shi ne autan bawo amma rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta rana ba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa wanda ya fi shekara dubu da kafuwa hmm. sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunansa zamna kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a ƙarni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu daya da dari tara da casa'in da shida na lokacin gizi masu yi mulkinsa to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shi ne suka mallake ran suka fi karfin ran suka shigo da ita cikin mulkin su to amma ta da haka suna girmama ran kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu waɗansu sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to kiran sai cika shi wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su to kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba eh, ba wakilta shi ba ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura mm. suka zo suka kafa amma abin da yasa aka fi karfafa ta su ba gauda domin wannan ce ta kunshi mutane ne da yawa sosai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar bayar ta Kano, sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.